Daga nan Tehran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sane mace zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Juma'a. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da sun hada da labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu sauraro. Muna kuma dauke da shirin nan na amsoshin fikiho sai kuma shirin duniyar mu a yau. waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za ka muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da shirin shirin nan na ko kun san ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 26 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda daidai da 28 ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kukun san cewa shekaru 676 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan agustan shekara ta 1346 a karan farko aka yi amfani da bindigar igwa a wurin yaƙi sojojin ingila ne dai suka fara yin amfani da igwa a lokacin wani yaƙi wanda suka gwabza da sojojin faransa sarki philip na shida na kasar faransa ya aike da sojoji masu tarin yawa waɗanda suka rubanya sojojin kasar ingila amma saboda sojojin ingila sun shammaci sojojin faransa ta hanyar yin amfani da wannan makami na igwa sun tarwatsa sojojin faransa kuma sarki philip ya yarda da cewa ya sha kayi a wannan yaƙi. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 34 suka gabata a rana irin ta yau kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya samar da kuduri mai lamba 620 wanda yake yin allah wadai da gwamnatin ƙasar iraki wacce take yin amfani da makamai masu guba akan fararen hula da kuma sojojin ƙasar iran a lokacin da kasashen biyu suke gwabza yaƙi a tsakanin su na tsawon shekaru takwas kafin haka dai gwamnatin ƙasar iran ta shigar da kara a gaban majalisar ɗinkin duniya sannan kuma majalisar ta aiko da tauga wadda ta zo ƙasar iran ɗin kuma ta ziyarci wurare da kuma mutanen da aka yi amfani da makamai masu guba a kansu inda sa gudanar da bincike kuma sa kai rahoto ga majalisar ɗinkin duniya wadda ta da wannan gudari a rana irin ta yau mutanen ƙasar iran kimanin dubu ɗari ne dai suka rasa rayukansu ko kuma suka jikkata sakamakon harba musu makamai masu guba da saddam hussein ya yi a lokacin yakin da ƙasar irakin ta ƙaddamar akan ƙasar iran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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya Hassan barka ne ke muku sallama ashirin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta ce ba za ta lamunci zarge-zarge marar tushe na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ba a daidai lokacin da ake tattaunawar neman ceto da yarjejeniyar nukiliyar kasar ta 2015. Shugaba Putin na Rasha ya bada umarnin kara yawan sojojin kasar a daidai lokacin da yakin kasar da Ukraine ya shiga watanni na bakwai. Jam'iyya mai mulki a kasar Angola na kan lashe zaben shugabancin kasar. don zuga cikakkun labaran. Iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta ce ba za ta lamunci wasu zarge-zarge marar tushe da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ke yi a daidai lokacin da tattaunawar neman ceto da jirgin nukiliyar kasar ta 2015 ta zo gabar karshe babban jami'in diplomasiyar na iran hussein amir abdullahiyan ya ce zarge-zargen da hukumar ta iaea e ke yi ya nuna yadda hukumar ta zama 'yar amshin shatan isra'ila amir abdullahiyan ya ce iran ta samu amsar amurka game da shawarwarin karshe da ta gabatar ta hanyar kungiyar tarayyar turai kuma ta ce abinda ta fi ba da karfi shine samun tabbaci daga amurka game da duk wata yarjejeniyar da za a iya cimmawa kalaman na iran dai na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ta bi sahun masu kamfe din adawa da duk wani yunkuri na cimma yarjejeniya da iran game da shirin nukiliyar ta shugaba vladimir putin na rasha ya rataba hannu kan wata doka da za ta bayar da damar kara yawan sojojin da ƙasar take da su kafofin yaɗa labarai daga rasha sun ce nan da watan janairu mai zuwa ƙasar za ta samu sama da sojoji mayaka miliyan biyu da suka hada da wasu dakaru na daban sama da miliyan ɗaya matakin dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shiga wata na bakwai na rikicin ƙasar da kuma ukraine Hukumar zaɓe ta ƙasa a Angola ta bayar da sakamako na wucin gadi na zaɓen shugabancin ƙasar da yammacin jiya ranar Alhamis. Sakamakon da hukumar zaɓen ƙasar ta fitar ya nuna cewa jam'iyya ta MPLA mai mulki ta lashe kashi 51.7 na yawan ƙuri'un da aka kaɗa bayan da aka kirga fiye da kashi 98 na ƙuri'un da aka kaɗa. ita kuwa babbar jam'iyyar adawa ta kasar ta unita ta samu kashi biyar cikin ɗari na ƙuri'un da aka kidaya wannan sakamakon da na wucin gadi ne to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin taron muke zuwa muku za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su a shafin na intanet hausatv.com dakarun sojan najeriya sun sanar da hallaka 'yan ta'adda 57 yayin wani samame a arewa maso gabashin kasar mai magana da yawon rundunar sojan kasar ta najeriya ne ya sanar da hakan inda ya ce dakarun sun hallaka 'yan ta'adda akalla 57 yayin wani samame da suka kaddamar a sassan arewa maso gabashin kasar da yake sanar da hakan musa dan madami ya shirya wa manema labarai a birnin abuja fadar mulkin kasar cewa an kaddamar da hare-hare ta sama da ƙasa ne kan maɓoyar mayakan ƙungiyar iswap da boko haram da ke jihohin borno da yobe tsakanin ranakun 11 zuwa 25 ga watan nan na augusta ya ƙara da cewa baya ga mayakan da aka hallaka an kuma cafke mayakan ƙungiyoyi su takwas da masu samar musu da kayayyaki hudu tare da kubutar da wasu fararen hula hudu da suka yi garkuwa da su jami'in ya ƙara bayyana yadda gungun masu ɗauke da makamai da iyalansu mutum 652 ciki har da yara ƙanana 890 suka miƙa wuya ga rundunar sojojin kasar ya ce a ranar asabar kadai sojin najeriya sun yi amfani da bayanan sirri da suka samu inda nan take suka kaddamar da hare-hare ta sama kan maboyar 'yan ta'addan da ke dazukan sampisa da tumbun da ke jihar borno wanda hakan ya kai ga halaka akalla mayaka 25 To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. la labaran duniyar kenan yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun ƙarar da kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka ta ICC ta kai gwamnatin Sudan ce gaban kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya. da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hague na ƙasar new zealand karim khan ya kai karar mahukuntan sudan gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan zargin cewa mahukuntan sudan sun hana mai binciken kotun ƙasa da ƙasa ta icc ganin tsohon shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir da a halin yanzu haka ake tsare da shi a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar ta sudan yayin zama na musamman da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar a cibiyar majalisar da ke birnin new york na ƙasar amurka domin tattauna rahoton babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc karo na 35 kan ayyukan da ya gudanar a tsakanin watan janairun wannan shekara ta 2022 zuwa watan agusta da ake ciki kwamitin tsaron ya ci karo da koken kotun ƙasa da ƙasar kan batun shari'ar tsohon shugaban ƙasar ta sudan umar hassan albashir tun a farkon wannan mako ne babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hague na ƙasar new zealand karim khan ya fara ziyarar aiki a ƙasar sudan yana mai neman haɗin kai daga gwamnati riƙon ƙwaryar sudan kan shirya tsare-tsaren yadda za a gurfanar da waɗanda ake zargi kan manyan laifuka a gaban kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hague a jawabinsa na kai tsaye ta hanyar faifai na bidiyo ga mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya goma sha biyar zalla babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa karim khan ya bayyana cewa tawagarsa ta isa ƙasar sudan ce da nufin ƙarfafa ginshikan ayyukan haɗin gwiwa da aka cimma kan ƙa'idar yin aiki tare domin kaiwa ga matakan adalci idan har muna son ganin an samar da adalci cikin gaggawa ga waɗanda rikicin yankin darfur ya ritsa da su karim khan ya kara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike game da sammacin da aka fitar kan neman kama umar hassan albashir da abdulrahim hussein da kuma ahmad harun waɗanda a halin yanzu haka suke tsare a hannun mahukuntan sudan a birnin khartoum yana daga cikin jerin zarge-zargen da ake yi kansu aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane fiye da 260 ga yin fyaɗe ga tarin mata ƙari da wawushe dukiyoyin jama'a da ƙone-ƙonen gidaje gami da tarwatsa dubban mutane ta hanyar raba su da muhallinsu a yankin darfur da ke yammacin ƙasar sudan babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hague na ƙasar new zealand karim khan ya kuma fayyace cewar tawagarsa ta buƙaci zantawa da mutanen da ake zargi ta hanyar mahukuntan sudan da kula da al'amarin ke hannunsu a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar amma hakan ya cutura yana mai jaddada aniyarsa ta ci gaba da gudanar da bincike kan batun sammacin da aka fitar kan neman kama mutanen da ake zargi da hannu a cin zarafin dan adam a rikicin yankin darfur da ke macin kasar sudan har ila yau babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc karim khan ya bayyana cewa an fara shirye-shiryen gudanar da shari'an ali muhammad ali abdulrahman da aka fi sani da ali kushayyab a ɗakin shari'a na farko da ke cibiyar kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hague a ranar sha biyar ga watan yunin wannan shekara ƙarƙashin jagorancin alƙalai uku yana matsayin karatowar lokacin tabbatar da adalci ne kan batun cin zarafin ɗan adam da aka gudanar a yankin darfur na kasar sudan da kuma alakar da ke tsakanin kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da kuma tsaron majalisar ɗinkin duniya. ana zargin Ali Kusayib ne da hannu a tabka laifuka 33 ciki har da laifukan yaƙi da kisan ƙari dangi kan fararen hula a yankin Darfur da ke yammacin ƙasar Sudan. Aƙalla a tsakanin watan Agustan shekara ta 2003 zuwa watan Afrilun shekara ta 2004. zaman kotun ya fara ne ta hanyar karanto zarge-zargen da ake yi kan ali muhammad ali abdulrahman kuma kotu ta samu tabbacin cewa wanda ake zargi ya fahimci laifuffukan da ake zarginsa da aikatawa inda ya musanta dukkanin zarge-zargen kuma akwai lauyoyi biyu da suke kare ali kushayi tun a ranar tara ga watan yunin wannan shekara ce aka mika ali kushayib ga kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya da ke birnin hek bayan da ya ɗauki matakin mika kansa bisa raɗin kansa a jamhuriyar afirka ta tsakiya karim khan babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hek ya ƙara da cewa ya zama dole a mai da hankali a halin yanzu wajen ƙara matsakaimin gudanar da bincike da ake yi kan mutanen da ake zargi waɗanda aka fitar da sammacin kama su amma abin takaici har yanzu ba aiwatar da hakan ba har yanzu babu wani bayani da ya fito daga bangaren mahukuntan sudan dangane da furcin karim khan kan batun hana tawagarsa zantawa da tsohon shugaban kasar sudan umar hassan albashir da a halin yanzu haka ake tsare da shi kuma ake masa shari'a kan wasu zarge-zarge kuma mafi mahimmanci daga cikinsu shine batun gudanar da juyin mulki a sudan a shekara ta 1989 tun a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019 ce rundunar sojin sudan ta kifar da gwamnatin shugaba umar hassan albashir bayan tsawon watanni da al'ummar kasar ta shafe tana gudanar da zanga-zanga a duk faɗin kasar gami da taron gangami da kuma bore inda sabbin mahukuntan sudan suka masa ɗaurin talala a gidansa kafin kafa gwamnati riƙon ƙwarya ta haɗin gambiza tsakanin fararen hula da sojoji Umar Hassan Albashir shine shugaban da ya fi jimawa a kan karagar shugabancin kasar tun bayan da Sudan ta samu 'yancin kai a shekara ta 1956. Bayan juyin mulkin rundunar sojin ta kama dukkanin ministocin gwamnatin Umar Hassan Albashir tare da rusa majalisar dokokin kasar da kafa majalisar soji ta rikon kwariya ƙarƙashin jagorancin mataimakin tsohon shugaban kasar na farko kuma ministan tsaron Sudan General Ahmad Awad bin Auf sannan matsin lamba daga al'ummar sudan da suka gudanar da juyin juya hali ya tilasta masa yin marabus daga kan shugabancin majalisar mulkin sojin kasar bayan kwanaki biyu kacal da na ɗashi inda general abdul fatah al ya maye gurbinsa a ranar 17 ga watan afrilun shekara ta 2019 ne mahukuntan sudan suka ɗauki tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir daga gidansa da ake masa ɗaurin talala a ciki zuwa gidan kurkukun birnin hartum sannan a ranar 13 ga watan mayun shekara ta 2019 babban lauyan gwamnatin sudan mai shigar da kara ya zargi tsohon shugaban kasar da tunzura jama'a da kuma hannu a aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu gudanar da zanga-zangar lumana a kasar kamar yadda aka zargi tsohon shugaban kasar da hannu a yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa bayan samun makudan kuɗaɗe a gidansa da suka kai dalar amurka miliyan 130 sannan bayan watanni aka sake zarginsa da laifin halarta kuɗin haram inda a ranar 14 ga watan Disamban shekara ta 2019 aka zartar masa da hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan kurkuku kan laifin halarta kuɗin haram. tun a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 2021 ce aka fara gudanar da shari'ar tsohon shugaban kasar ta sudan umar hassan albashir da wasu makarrabansa guda 20 da gudanar da juyin mulki a kasar a shekara ta 1989 da ya kai shi ga ɗara kan karagar shugabancin kasar kuma har yanzu ba a kai ga ƙarshen shari'ar ba tun a ranar biyar ga watan Nuwamban shekara ta 2019 ce gamayyar rundunar 'yanci da canji da ta haɗa jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hula ta Forces of Freedom and Change da ta jagoranci borin neman kifar da gwamnatin Umar Hassan Albashir kuma ta wakilci bangaren fararen hula a gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar ta cimma ƙudurin amincewa da batun mika tsohon shugaban ƙasar Umar Hassan Albashir ga kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta ICC da ke birnin Hague bayan kama kammala hukunta shi a Sudan kan laifukan barnata dukiyar kasa da halarta kudaden haram da laifin kifar da zababbiyar gwamnatin fararen hula a shekara ta 1989 kuma bayan matsayin gamayyar rundunar 'yanci da canji ta Forces of Freedom and Change Firaministan gwamnati rikon ƙwaryen Sudan a wancan lokaci Abdullah Hamdok da Sadiq Tawur, memba a majalisar gudanar da shugabanci a gwamnati rikon ƙwaryar Sudan a wancan lokaci sun jaddada muhimmancin mika tsohon shugaban ƙasar Umar Hassan Albashir ga kotun ƙasa da ƙasa sannan a ranar 11 ga watan fabrairun shekara ta 2020 majalisar mulkin sojin kasar ta amince da batun mika tsohon shugaban kasar ga kotun kasa da kasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya da ke birnin hague na kasar netherland domin fuskantar zarge-zargen da ake yi kansa na hannu a tafka laifukan cin zarafin dan adam a yankin darfur da ke yammacin kasar sudan a ranar 14 ga watan yulin shekara ta 2008 ce babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc luis moreno ocampo ya fitar da sammacin neman kama shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir kan batun rikicin yankin darfur yana mai tuhumarsa da hannu a tabka laifukan yaƙi a yankin fitar da sammacin neman kama umar hassan albashir ita ce irinta ta farko da aka zargi wani shugaba da yake kan karagar shugabancin ƙasa tare da neman gurfanar da shi a gaban kotu duk da cewa ƙasar sudan ba ta rattaba hannu kan yarjejeniyar amincewa da kotun ba sannan gwamnatin sudan ta yi zargin cewa fitar da sammacin wata makarkashiya ce ta neman muzanta sudan da zubar da martabar kasar tana mai bayyana matakin da kotun ta ɗauka a matsayin matakin siyasa da nuna rashin adalci Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu haka, da kuma sake haduwa a wani shirin na muryunku masu sauraro. To yau Juma'atu babbar rana, rana ce da muke ware wani maudu'i domin jin ta bakin ku. To kamar yadda da ake shi, matsalar tsadar rayuwa matsala ce da yanzu haka take addabar al'umma a kasashen duniya da dama. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatoci na alakanta wannan da yakin Rasha da kuma Ukraine wanda ya haifar da matsala ta karancin abinci yayin da a ɗaya ɓangaren wasu ƙungiyoyin ke alakanta hakan da canjin yanayi da dai wasu matsaloli da ba a rasa ba to koya wannan matsalar take a yankunan ku me hukumomi ke yi domin shafe muku hawaye game da wannan matsala ta tsadar rayuwa waɗannan su ne tambayoyin da muke son shin ta bakin ku malami na farko bari mu ji daga gare ka Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ni ne Sagir Isaka wanda ke da magaram a Jamhuriyar Nijar. To hakika wannan maudu'i da aka sa maudu'i ne da ya zo akan kari saboda al'amarin tsadar abubuwan rayuwa yanzu a kasashen mu musamman ma na Nijar gaskiya abun ya haɓaka abin da sai dai a ce Allah dai tabbatar mana da alheri. To kuma dangane da wai mi gwamnatin mu take yi ko kuma gwamnatoci suke yi akan haka ina mai tabbatar muku mu dai a nan bangaren mu na Jamhuriyar Nijar gaskiya babu wani abu da gwamnati take yi hasali ni ma sai dai in ce muku ma dai ƙara assasa abin dai me yasa na faɗi haka saboda ana cikin wannan tsawon ta rashin arha abubuwa kuma gwamnati ta ƙara ma man fetur na gazuwar kuɗi wanda kun san sare a yanda man fetur yake da tasiri wajen tabbatar da ragi ko kuma karuwar tsada abinci saboda haka mun gwamnati mu lokacin da ake wannan abu mai ta abin abinda ta wannan ma sai ma ta a asasa abin haka zance saboda haka assalamu alaikum sagiri isaka daga damagaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum rajin jamhuriyar musulunci ta Iran sunana gwani lawan Ali Gamadan zan tsokaci dangane da maudu'in da kuka bayar na hauhawan kayan masarufi a kasashenmu na duniya ko in ce kasashenmu na Afirka gaskiya ana fuskantar kalubale dangane da tashin kayan masarufi masarufi da yake ba kakauci kuma lalle hukumomi gaskiya ba sa wani katabus akan garin cewa talaka ya samu salama ina cin abinci cikin koshin lafiya ko kuma in ce ina cin abinci sau uku a rana gaskiya a gwamnatocin ba sa haka sai dai muna kira gare su da su taimaka su bullo mana da hanyoyin da za mu ci abinci so uku a rana cikin salama a domin gaskiya yanzu mafiya yawanci masu gida sai a hankali domin masu gida yanzu mata ta sai haƙuri ake sannan kuma su kansu mazan ba su samu yadda suke so ba yara ta za ka ga gashi nan sai a hankali muna addu'ar Allah dai ya kawo mana canjin shugabanni na gari sannan kuma Allah ya kawo mana sauƙin rayuwar nan da muke fama da ita suna na gwani lawan a game da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashin Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai albarka mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina hakika matsalar tsadar rayuwa da suke jan hankalin kasashen duniya wannan haka ne hakika kwarai da gaske domin kuwa musamman a nan kasa ta jamboriyar Niger da ma jaha jaha ta jihar da magaram da magarin da muke garin ba da raka gaskiya matsalar tsadar rayuwa sai dai mu ce Allah ya kawo sauƙin ta kamata mu muna kira ga shugaban kasa da ya duba wannan al'amari da idan basira domin ya ga ya iya kokarinsa ya iya sa domin ya ga ya kyautata wa al'ummar da ke kasar gabaki daya kuma muna fata Allah ya kawo sauki wannan lamarin da ke damun al'ummar eh, Afirka gabaki daya da ma duniya baki daya na tsadar rayuwa mai magana ya kuma mai aski raka a jihar da magaran jamhuriyar Niger ku tashi lafiya assalamu alaikum da radio ta shiram jamhuriyar musulunci sunana comrade Ibrahim Bukara gabta karamar hukumar kirika san majahar Jigawa a tarayyar Najeriya halin yanzu ina birnin patakos To alhamdulillah yau kun ba mu maudu'i akan yanayin da ake fama da tsadar rayuwa a duniya baki daya to hakika a najeriya ma ana fama da wannan tsadar rayuwar to mu uwa uba ma a najeriya bangaren arewacin najeriya ma'anar rahin tsaro shine ya fi addabar al'umma saboda za ka ga musamman masu garkuwa da mutane sun hana mutane zaman lafiya ba za a je gonakai a noma ba kasuwanci du da harkokin yau da kullum a yankin na arewacin najeriya gaskiya sai a hankali kuma ga shi shugaban kasa dan yankin mai to ya kamata shugaban kasa ya dauki mataki domin ya ga ya kawo karshen wannan garkuwa da mutane da kashe mutane da ake ba gaira ba dalili yankin mana arewacin Najeriya da fatan za ku tashi lafiya BOH sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar kire kasan jihar Jigawa tarayyar Najeriya halin yanzu ina birnin Port Harcourt. assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran mai albarka sunana lawa alhaji abdali daga agadas jamhuriyar nijar ra'ayina a yau akan tsadar rayuwa da ake fama da shi a kasashenmu na afirka da ma sassan duniya daban-daban to lalle wannan tsadar rayuwar da ake fama da shi talas tana ji a jiki saboda abun duk akan talaka yake karewa yan kasuwa da gwamnati ta musu kari kaɗan su ma ce za su ƙara kaya to kaga ga talaka abun abin ke karewa don haka yana da kyau a yi matakin da za a kama talaka sauki a cikin wannan lamari duk abin da ka sani ya kara kuɗi dangin abinci dangin sutura da dai sauransu to in aka tambayi masana suna cewa yakin ukraine amma ko da yakin na ukraine ya zo gaskiya dama abubuwa da sun hau eh, musamman a ranar mu a gadas da yake kayayyakin aljihu suna shigo mana za ka ga su kullum suna shigowa amma bai hana a tsada ba duk abin da ka sani shika uku za ka yi shika biyar iya allah ya kawo mana sauki lawa alhaji abbali a gadar nijar Assalamu alaikum giran rediyon jamhuriyar musulunci na Iran muna jin daɗin kasancewa tare da ku a bisa damu da kuke ba mu muke faɗin ra'ayoyinmu a yau kuma zan ɗan yi tsokaci a kan wannan maudu'in da kuka bayar na kan matsalar tsadar rayuwa gaskiya matsalar tsadar rayuwa kamar ma mu da muke cikin Najeriya abin ma kamar sai na ga cewa ya fi kowace ƙasa muni ma domin mu abin da ke damun ma ƙasar Najeriya ga tsadar kayayyaki duk abin da za ka siye sai ya linka kuma sannan sannan shi ainihin kamfanonin kuma suna rage mashi inganci ba kamar yadda yake da ba inda a ce idan ka sai abu kana sai shi naira ɗari idan ka sai shi ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin a ce to ingancin shi ya fi naira dari mahimmanci to kaga za ka ga cewa abin da sauki to amma sai ka ji abu ya ƙara tsada sannan kuma wajen an rage mashi inganci sannan idan muka dawo wajen tattalin arziki kuma sai in ga cewa najeriya ita ce kuma baya a ƙasashen duniya ga baki ɗaya kamar duk da dai da cewa an ce najeriya tana karfin arziki to gaskiya za a tattalin arziki muna baya sosai da wannan muke fata ubangiji Allah ba mu zama lafiya kuma ya kawo mana sauyi a cikin kasar mu ta Najeriya ni ne mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara gusa Local Government tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke jin ta bakin ku game da matsalar tsadar rayuwa da yanzu haka al'umma da dama ke kokawa da ita a ƙasashe daban-daban na duniya malami na gaba bismillah Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usain Satar kasuwar kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na tsoma na dangane da wannan maudu'i na batun tsadar rayuwa. To a yanzu gaskiya magana tsadar rayuwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin a yanzu abin ya zama ruwan dare gama duniya ba wai Nijar ko Najeriya ba duk duniya ne yanzu tashe-tashen farashin kayan abinci kayan masarufi. ni kiran da zan yi shine ga al'ummar musulmin duniya ga baki ɗayan mu ya kamata a ce yanzu mu koma ga Allah abinda nake nufi a koma ga Allah a kauce wa saba Allah a rage yawan zunubai saboda yanzu duniyar nan babu abin da ba a aikatawa na saban Allah abubuwa ga sanin barkatai wanda za a saba Allah shi kuma idan muka kauce daga kan tafarkin Allah da manzansa to za mu shiga cikin jarrabawar ubangiji kala kala assalamu alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Rezi na kula ra'ayin su ce da take agadas jamhuriyar Nijar muna jinjina muku game da irin wannan dama da kuke ba mu muna godiya sosai Allah ya bar mu tare da ku da ma'aikatan ra'ayina da zan bayyana a yau game da farashi na abinci da na ji gwamnati ta sassa sassauta shi a garin maradi a jamhuriyar nijar to wannan abubuwa gaskiya muna jin daɗin su musamman na shi gwamnan jiha na maradi ya hutu yana bayani game da kuma su kan kansu talaka suna faɗi kan a yanda suke sayan tiya hatsi ko dawa an rage musu to kaga wannan abu ne mai kyau wanda dama haka nan muka san sauran shugabanninmu na nijar suna yi kenan shi talaka ba abun da yake so ka a bashi kyauta amma a rage mishi bisa kan rayuwa a kawo mishi wani sauki kuma muna ƙara kira ga masu hannu da shuni a cikin wannan ƙasa ta mu su ci gaba da irin haka kaso abinci daga can a kama 'yan ƙasa talaka a rage musu furashi ga a basu kyauta ma a rage musu bisa kan yanda suke sayan shi a cikin ƙasa kenan kun ga wannan wani alheri ne kuma shine ci gaba eh wannan damana da muke samu Allah ya mata albarka Allah ya ba manoman mu ci maka mai albarka daga mai sauraron ku Ilyas Agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana Hassan Elaji Omar daga unguwar Sabon Gari da Magaram ta Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci kan wannan maudu'i na yau da aka dora. To, a maganar tsada rayuwa a jamhuriyar mu ta Nijar sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. da an wayi gari kusan komi ya gagari talaka. Komi ya gagari talaka. saboda babu wani abin da za ka kasuwa ka saye shi face sai an ce ma ya kara kuɗi kaddara ko mene kenan mu a jamhuriyar mu ta Nijar gaskiya talaka yana ɗanɗana kuɗin shi na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Omar daga sabon gari da madaram jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum radio Hausa hiran Mai magana shi ta tare daga nan a gada jamhuriyar Nijar. Muna godiya dangance da dama da kuke bamu. Muna tufa albarkacin bakin mu bisa kan abubuwan da suke wakana cikin fadin duniya baki da ina so in yi tsokaci dangance da wanga tsadar rayuwa da ake fuskanta musamman nan cikin kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya. To tsadar rayuwa dai ya zamanto duniya ce baki da ruwan dare game duniya. Sai mu fata abin da ya guda ne ya rage mu musamman talakawa. Addu'a za mu yi ta yi. Ubangiji Allah ya raba mu da wannan yanayin yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa shi wannan addu'a ita take makamin ita kaɗai ta rage mana duba da cewa yanzu ko wani mai kuɗi wanda yake mai hali ko ma shugaba shi ba zai iya gane ana cikin tsadar rayuwa ba dami ba zai gane ba saboda shi kullum cikin jin daɗi yake cikin wadata yake bai iya gane ko ana tsadar rayuwa ko ba a domin abin da zai ka saye kai talaka yau abin da mai kuɗi zai sayi a cikin ini ɗaya ya cinye shi kai talaka wallahi kana yin wata kana cin shi kenan ko bai iya gane ko na tsadar rayuwa kuma harkoki na ta ta zo mishi akai akai ko da lokaci kai kuma talaka kullum neman nake lokaci da menene ba za ka gane ana tsadar rayuwa ba kenan kai da ka gane ana tsadar rayuwa kai ne ya kamata ka fa wurin roƙon Allah Allah ya yi mana wannan lokacin kuma gaskiya shawara guda da ta rage ya kamata a ce mu noma da kiwo a nan kasashen mu na Afirka mu ba su muhimmanci radio biyu Hausa ta yara mai magana shi ta tare daga nan a gadar jamhuriyar Nijar assalamu alaikum radio biyu ta yara ina gaida ku da muku fata alkhairi a dangance da damar da kuke ba mu. mu tofa albarkacin bakin mu akan abin da ke wakana a cikin fadin duniya a yau zai yi magana akan tsadar rayuwa wadda abin ya zama ruwan dare ga duniya saboda tsadar rayuwa yanzu babu wai wannan kasar ko waccan kasar amma ni a matsayina na dan Nijar zan yi magana akan kasa ta ta Nijar saboda gaskiya abin sai dai addu'a ubangiji Allah ka mana karshen wannan tsadar rayuwa Allah ya hudda mu daga cikin wani tsadar rayuwa kasa ta Nijar da dukkanin fadin Afirka muna fatan ubangiji Allah ya hudda mu daga cikin wannan tsadar rayuwa addu'a kaɗai ta rage muna jama'a ya kamata mu tashi sai mai ta addu'a mu roki Allah ubangiji Allah ka mana sauƙin wannan abu a radio biyo ta tayaran a tashi lafiya suna na Mamman Shafi'u wanda aka yi sani da tufak mai wata shugaba na fada himma matasa a nan garin su jamhuriyar Niger assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashin Hausa na BOH Tehran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Niger na kira ku daga nan madatai da magaram to gaskiya zan yi tsokaci ne akan maru'in da ba bada hakika tsadar kayayyakin masarufi hakika mu dai nan jamhuriyar Niger musamman ma gari na da magarin abin yana damun mu komai idan ka taba yayi tsada komai ka taba yayi tsada amma kuma hakika kuma gashi ana fama da matsalar karancin kudade da ma harkokin tattalin arziki kullum abun kara gaba yake fatan mu dai shine Allah mu warwara kuma Allah bamu damuna mai albarka kuma cije-cijen damuna Allah kiyaye mana kuma Allah bamu zaman lafiya nagode sashin Hausa na BOS tare mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar kira ku daga nan ku tashi la. to da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau to da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata ranar juma'a idan allah ya sake haɗa mu inda kuma za a ji mu ɗauke da wani sabon maudu'in kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To da a shafa cewa ana tare ne da radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma sai shirin nan amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na ainihin amsoshi da suka shafi al'amura na fikihu. idan masu sauraro na biye da mu lallai kamar wanda muka sani ne cewa wannan shiri amsoshi ne yake bayawa dangane da tambayoyin da kuke turo mana waɗanda suka shafi al'amura na fikihu to ba ta ɓata lokaci ba ga tambayoyi waɗansu a gabanmu da za mu fara karantowa sai mu ga yadda al'amuran zai kasance dangane da amsoshinsu ga wata tambaya nan gani na'am Eh, wani ban allah mai suna aliyu aliyu ahmad aliyu ahmad oh, to amma dai bai nuna ma daga wace gari wani gari wani amma dai ya ce aliyu ahmad to ike cewa assalamu alaikum wa rahmatullah filin fikihu ina muku fatan alheri tambaya ta ita ce idan na kasance na taho zan tafi sallar juma'a na yi alwala na yi shiga mai kyau na kamo hanya na fito na tunkari hanya ta masallaci zan je sallar juma'a to da na zo daidai wani gida mai bene sai wani ruwa ya fito daga rariyan gidan rariyan kuma daga bene ne wannan ruwan kurin na zo zan shige sai ya zubo min a jikina ni da abin ya faru gare ni sai na ga cewa ai wannan rariya lallai ba abin da yake fitowa a cikinta illa wasu abubuwa na najasa to wannan ya sa ni a wannan ranar ban ci gaba da zuwa sallan juma'a din ba sai na dawo gida na tuɓe kayana baki ɗaya na zuba a wanke min su na koma na yi wanka wanda wannan ya jawo mun ban samu sallan juma'a din ba to tambaya a nan ita ce menene matsayin wannan sallan juma'a da je na samu ba kasamtuwar ita ce sallan juma'a ta uku wadda guda biyu kafin ta banje ba a wannan ce ta uku dama da ya kamata in je in samu don kada na cika wannan salloli na juma'a sati uku mutum bai yi su ba an ce duk wanda ya jera su sati uku bai yi su ba to kamar ya fita daga musulunci to menene matsayina a wannan yanayi sannan wannan dawowa da na yi na cire wannan kaya kuma dalilin da ya sa kenan na rasa wacin ainihin sallah ta juma'a shin irin wannan kayan da suka ɗauki wannan yanayi da wannan indararo ko kuma wannan rariya ta saman bene da ta zo min da wani abu wanda ban tabbatar ba amma dai bisa yanayin sanannen abu ne cewa irin wannan lalle na jasa ke fitowa daga ciki to irin wannan yanayin ya mutum zai kasance ya yi mu'amala da shigen wannan a cikin rayuwarsa ta fikihu ko kuma ta addini ko ta ibada da fatan za a bani cikakkiyar amsa gamsasshiya. To masha Allah da Malam Aliyu bisa wannan tambaya da ya turo ga ta tambaya mai muhimmanci ga kuma bayanai da ya yi waɗanda suke bayanai ne su ma ɗaya bayan ɗaya waɗanda suke da muhimmancin gaske to ni na ganin cewa wannan shiri namu na yau ko da akan waɗannan tambayoyi don tambaya ce daga mutum ɗaya amma kuma a cikinta akwai 'ya'ya ba ainihin tambaya ce ƙwaya ɗaya ba akwai 'ya'ya to abin da zan ci dangane da wannan tambaya ta malam aliyu na farko dai shi musulunci yana da tsari kamar yadda ka faɗa ne kayo alwalanka daga gida kayi wanka ka sa kaya masu kyau ka kuma kamo hanya za ka tafi masallacin juma'a kai sallan juma'a to amma da ka zo daidai wannan gida da kake cewa mai bene ga kuma wata rariya mai fito da ruwa daga sama sai ka ji wani abu ya zubo maka wanda kai wannan abin da ya zubo maka zai iya zama ba ma zai zama ba kusan shine tushen hakikatan abin da ya hana ka zuwa sallan juma'a a ranar abu na biyu kuma ka ɗauka cewa wannan kaya naka sun najastu wannan najastu wanda suka yi shine dalilin da yasa ba ka ci gaba ka je sallar juma'a ba ka dawo gida to a nan musulunci shi yasa ake so a kowane lokaci ya kasance muna zuwa makaranta muna yin karatu kuma shi karatu na addini sau da dama kamar yadda muka sani ne yan uwa ba lallai ne ka zama malami na addini ba an an ce ka yi karatun addini mafi girman al'amari ka je ka ɗauki karatu dukan abubuwan da suke faruwa na rayuwar ibadanka a kai kanka ta yadda za ka iya rayuwa ta ibada ba tare da ka samu matsala ba wasu abubuwan za ka iya warware su ba tare da ka samu matsala ba wannan abun me yasa na kawo wannan matashiyar abu ne wanda yake nuna cewa malam aliyu wallahu alamu abu ne da yake nuna cewa wannan mas'ala wanda ba matsala ce mai wahalan fahimta ba za ka iya samun warakanta inda a ce kana zuwa gaban malamai kana ɗan karatu ko na irin fikin ahalari ne ko 'yan ƙananan littattafai ne na fatoyin maraje nan kana karanta su za ka ga al'amuran babu najasa. cewa akwai najasa da take taba jikin mutum wannan najasa din in an tabbatar sai an tabbatar najasa din ce yanzu kaga abin da ya faru wannan ruwan da ya zo maka zaka zo ka shige din baka da yaƙini cewa najasa ce shi kuma abin da malaman fikihu suke faɗa shine cewa bayan da za ka yi ka ture yaƙini da wani abu na shakku ka gane ba a ture yaƙini menene yaƙini a nan kai kana da yaƙinin ka taho kana da alwalaka kana da yaƙinin cewa tufafinka suna da tsarki gashi haka ɗauko abin sallah a hannunka da sharbinka ka to ka kama hanyar masallaci to wannan yaƙinin da kake da shi na tsarki ne tare da kai tufanka da ainihin alwalanka da komai amma yanzu wani abu ya shigo maka ya zubo maka a jiki wannan abin da ya shigo maka a jiki ba ka da tabbas ba ka da yaƙinin cewa ruwa ne fitsari ne wani najasa ne ba ka da yaƙini shakku ne kake yi to ya za ka yi ka warware yaƙininka da kake da shi da wani abu wanda yake shakku to a nan ne shari'a take cewa ba wanda zai warware yaƙinin da yake da shi da shak da wani abu wanda ake shakku to inda ka san irin wannan eh, tsarin to me ya kamata ka yi sai ka yi istishab me istishab sai ka jawo tsarkin da ka take da shi kafin wannan ruwan ya taba ta sai ka jawo alwalanka da take da ita dama tana nan ba wai ta rushe ba ne saboda haka da baka sa zuwa masallacin nan ba sai kurin ka ci gaba da sallar ka tafiyar ka masallaci kai sallan ka ka ɗauka wannan abun ba najasa ba ce ba komai ba ne kurin ruwa ne ya zo ya taba maka amma kai sai ka ɗauki ai wannan rariya ce wadda yake bisa al'ada najasa ke fitowa ta nan to amma kai najasan nan baka ganta ba baka ga baka ji ɗanɗananta ba baka tabbatar ba kuma ba a ma wasabta maka malamai suka ce ba irin wannan yanayin ya faru ba a ma wajabta maka ka je ka koma ka tambayi masu gidan Allah wannan abin da ya fito a lokaci kaza karfe kaza menene shi a fitsari ne a'a kaza duk ba a ce kai ba a ce kai wannan ba abin da kurin shari'a ta ce kar ka soke yaƙinin da kake da shi da wannan shakkun da ka shiga yanzu saboda haka kurin istisabi za ka yi na wannan alwalanka da kuma tufafinka suna da tsarki dama wannan abu ne ya zo ya taba shi ko wannan abin da ya taba baka da tabbas cewa wani abu ne wanda yake a cikin sa akwai najasa ko babu to a bisa yanayi irin wannan sai kurin ka ci gaba ka tafi kai sallaka to amma ka ga ba kai ba sai ka koma to ka ga da ka koma sai zamana ka fifita shakku akan yaƙini din to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin muna karshe shirin duniyar mu a yau mu a yau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 shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ministan harkokin wajen kasar Siriya Faisal Mikdad ya jaddada yin kira ga kasar Turkiya kan ta janye sojojinta daga kasar Siriya yana mai jaddada rashin amincewar gwamnatin Siriya kan duk wani matakin tsoma baki a harkokin cikin gidan kasarta tare da fayyace wajabcin warware duk wata matsala da rashin fahimtar juna tsakanin kasashe ta hanyar lumana musamman gudanar da zaman tattaunawa da nufin neman mafita kan matsalolin da suka kunno kai a tsakaninsu. A taron manema labarai da ya gudanar da takwaransa na kasar rasha sergei lavrov a birnin moscow fadar mulkin kasar rasha a wannan mako ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya jinjina wa kasar rasha kan irin gagarumin taimakon da take gabatarwa ga bangaren kasar siriya a yakin da take gudanarwa da gungun 'yan ta'adda da suke samun tallafi daga kasashen yammacin turai da amurka Ministan harkokin wajen kasar Siriya Faisal Mikdad ya bayyana cewa tawagar Siriya da ta kai ziyarar aiki zuwa kasar Rasha ta tattauna da takwarorinta kan harkokin tattalin arziki da halin da yankin gabas ta tsakiya ke ciki musamman matsalolin tashe-tashen hankula da tsoma bakin kasashen waje a harkokin cikin gidan wasu kasashen musamman kasar Siriya yana mai jaddada cewa suna tsananin adawa da duk wani matakin tsoma baki a harkokin cikin gidan kasarsu don haka suna kira ga gwamnatin turkiya da ta ɗauki matakin hanzarta janyewa daga dukkanin yankunan ƙasar siriya da ta mamaye tare da yin riko da hanyar zaman lafiya domin warware duk wata matsala da take tsakani ministan harkokin wajen ƙasar siriya ya kuma yi kakkausar suka kan ƙasar amurka da ƙasashen yammacin turai da suke tallafawa gungun 'yan ta'adda da suke rusa duk wani abu mai amfani a ƙasar musamman tattalin arziki game da ci gaba da wawushe man fetur da sauran arzikin cikin ƙasa baya ga kakaba tarin takunkumai a ɓangarori da dama da suka yi hannun riga da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin wajen kasar ta siriya faisal mikidad ya kuma jaddada wajabcin janyewar sojojin kasar turkiya daga yankunan kasar siriya da suka mame tare da buƙatar ganin ta kawo ƙarshen taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke mamaye da wasu yankunan kasar ta siriya baya ga jaddada buƙatar neman kawo ƙarshen tsoma bakinta a harkokin da suka shafi harkokin cikin gidan kasar ta siriya sannan ya yi kira ga ƙungiyoyin 'yan tawayen siriya da suke ɗauke da makamai waɗanda suke samun goyon baya 'yan kasar amurka da su hanzarta komawa cikin taitayinsu wajen gudanar da kishin kasa tare da gudanar da hidima kafada da kafada da rundunar sojin siriya a fagen karfafa haɗin kan kasar siriya tun bayan kunna wutar yaƙi kan ƙasar Siriya sakamakon bullar boran al'ummar Larabawa na rashin yarda da shugabannin ƙasashensu 'yan kama karya ƙarƙashin taken kaɗawar guguwar neman canji a ƙasashen Larabawa a tsakanin shekara ta goma zuwa farkon shekara ta 2011 inda wannan guguwar ta yi awon gaba da gwamnatin shugaban ƙasar Tunusiya Zainul Abidin bin Ali da shugaban ƙasar Masar Muhammad Hussein Mubarak sannan guguwar ta yi awon gaba da shugaban ƙasar Libya libya mu'ammar gaddafi bayan nan guguwar ta kawo ƙarshen shugaban ƙasar yemen abdullah saleh boran al'ummar siriya ya fara ne tun a cikin watan maris na shekara ta 2021 da sunan neman kawo canji a kasar inda gwamnatin bashar asad ta amince da gudanar da sauye-sauye a fagen siyasar kasar ciki har da canje-canje a kundin tsarin mulkin kasar domin gamsar da al'ummarta amma sai manyan kasashen duniya musamman amurka da kawayenta na yammacin turai suka tsaya tsayin daka wajen ganin an kawo ƙarshen gwamnatin bashar asa ta hanyar mai gurbinta da wacce za ta kulla alaka ta kudda kudda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman yin watsi da batun kare haƙƙin falasɗinawa sakamakon haka ƙasar amurka da kawayenta na yammacin turai game da 'yan koransu na yankin gabas ta tsakiya suka ɗauki matakin kunna wutan yakin basasa a dufaɗin faɗin ƙasar rikicin ƙasar siriya ya fara ne daga garin dar'a da ke kudancin ƙasar? sannan ya ci gaba da gudana har zuwa yankunan da suke kewayen birnin damascus fadar mulkin ƙasar? kuma rikicin ya yi saurin faɗaɗa a duk faɗin ƙasar ce sakamakon matakin da aka ɗauka na gayyato ƙungiyoyin 'yan ta'adda daga sassa daban-daban na duniya musamman ta hanyar ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke 'yan kora ga ƙasar amurka da sunan 'yantar da ƙasar siriya kuma a wancan lokaci ya rage saura kiris su kawo ƙarshen gwamnatin siriya bayan da suka mame yankunan da suka kai kashi 80 cikin 100 na yankunan ƙasar gwamnatin turkiyya ta ɗauki matakin tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar siriya ce domin kare nata manufofin musamman sakamakon rikicinta da ƙungiyoyin kurdawan siriya da suke goyon bayan kurdawan turkiyya 'yan tawaye inda turkiyya ta ɗauki matakin taimakawa ayyukan ta'addanci a siriya tare da mame wasu yankunan ƙasar ta hanyar jirge sojojinta a ciki kamar yadda ta ɗauki nauyin gayyato gungun 'yan ta'adda daga sassa daban-daban na duniya domin horas da su dabarun yaƙi saboda taimaka mata a fagen ci gaba da wanzar da bakar siyasar ta ta mamaya a ƙasar ta siriya yankunan da ƙasar turkiyya ta mamaye na siriya sun kai fadin kilomita 8,835 kuma sun hada da garuruwa fiye da 1,000 da suka hada da garuruwa kamar afrin tel abiyat Ras AlAin AlBab Albab, Azaz, Dabik, Jarabulus, Jindares, Raju da Sheikh AlHadid Dukkanin waɗannan yankuna ƙasar Turkiyya ta ƙwace su ne bayan korar 'yan ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish da kuma ƙaddamar da hare-haren soji kan yankunan dakarun ƙungiyar 'yan ƙabilar Kurdawan Siriya ta Syrian Democratic Forces inda dukkaninsu Turkiyya take ɗaukan su a matsayin ƙungiyoyin 'yan ta'adda kafin kasar turkiya ta ɗauki matakin mame yankunan kasar siriya da ƙarfin tsiya wasu yankunan sun kasance ƙarƙashin 'yan tawayen siriya da suke ƙoƙarin kifar da gwamnatin ƙasar, tare da samun goyon bayan manyan ƙasashen duniya da na larabawa don haka a bayan da turkiya ta ƙwace iko da yankunan ta sake miƙawa ga 'yan tawayen ƙasar ta siriya da suka kafa gwamnati riƙon ƙwarya a ƙasar. kuma suke gudanar da harkokinsu a matsayin gwamnati tun daga watan mayun shekara ta 2017 ƙarƙashin kariyar gwamnatin turkiya yankunan da ƙasar turkiya ta mamaye a ƙasar siriya suna ɗauke da ƙabilu daban-daban amma galibinsu turkmanawa ne da larabawa da kurdawa da kuma yazidawa da ake kira da izidiya a larabce da kuma 'yan tsirarun 'yan kabilar sharkas ko cikasiyon a turance a kusa da garin azaz da ke arewa maso yammacin kasar ta siriya kuma mutane fiye da dubu ɗari biyu ne suka tsere daga yankin garin afrin a lokacin da sojojin turkiya da na sojojin hayarta suke ƙaddamar da hare-hare da nufin kwace iko da garin a shekara ta 2018 A ranar 30 ga watan Mayun shekara ta 2017 aka kafa rundunar sojin 'yan tawayen kasar Siriya ta Free Syrian Army mai samun cikakken goyon bayan kasar Turkiya wadda aka fi sani da sojojin 'yan adawa da suke neman kifar da gwamnatin Siriya da taimakon manyan kasashen duniya musamman kasar Amurka da yammacin Turai. Kuma rundunar ta hada da 'yan tawayen Siriya, Larabawa da 'yan kabilar Turkamanawa da suke gudanar da tsaron yankunan arewacin kasar ta Siriya. día A jawabinsa a zaman taron manema labarai da aka gudanar tsakanin tawagar jami'an gwamnatin Siriya da na kasar Rasha a birnin Moscow, fadar mulkin kasar ta Rasha, ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov ya jaddada matsayin kasarsa na yin Allah wadai da matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila take ci gaba da ɗauka na kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar Siriya, musamman hare-hare kan muhimman wuraren kasar kamar babban filin jirgin saman kasa da kasa na birnin Damascus fadar mulkin kasar ta siriya sannan sergei lavrov ya jaddada yin kira ga kungiyoyin kasa da kasa kan ɗaukar matakan gabatar da tallafin ganin 'yan gudun hijiran kasar siriya sun koma mahallinsu musamman ganin irin halin tsaka mai wuya da suke fuskanta a sassa daban-daban da suka samu mafaka a kasashen yankin kamar yadda sergei lavrov ya bayyana jin daɗinsa kan yadda ake samun sake kulla alakar jakadanci tsakanin kasar siriya da kasashen larabawa masu yawa yana mai jaddada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 To madalla da kuma wannan neman kawo karshen gaba ɗan shirin namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa biyu Hacin Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwanan lafiya daga nan birnin Tehran.